ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a yau da 28 ga watan sha'ban alif da bakwai. wace sai daidai da hudu ga watan yuniyo shekara ta shida. a wannan gari na kaduna a wannan yanki na sabon gari a wannan masallaci babba na abu obai da tabinil wanda ke kan titin bypass a nan cikin garin kaduna yau insha allahu za mu buɗe tafsirin bana wanda in allah ya yadda muna sa rai allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda za mu fara shi lafiya muna roƙo Allah ya ba mu lafiya ya zanto mun ga ƙarshen shi lafiya a bara mun kulla tafsiri ranar sha uku ga watan bakwai ta shekara dubu biyu da goma sha biyar da shi kuma a yau insha Allah muna buɗewa hudu ga watan shida ta dubu biyu da ainihin goma sha shida to gabanin mu fara kamar yadda muka saba muna gabatar da godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana lokacin nan kuma akan imani kuma cikin musulunci kuma da lafiya muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala kuma in ya tashi an san mu ya anshe mu da imani baya ga wannan ba za mu iya fara tafsiri ba ba tare da mun gabatar da godiya ta musamman ba ga kwamitin wannan masallaci da jagorancin alhaji muktar marobiya musamman ma dai shi kiyama irin yadda yake jajircewa wurin ganin cewa masallaci ya tsayu irin yadda yake ba da dukiyarsa wurin ganin cewa masallaci bai samu tsaiko ko kuma tasgaro ba to muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sakan yama 'yan kwamitin wannan masallaci da alkhairi musamman ciyaman da kuma secretary haka kuma finance secretary alhaji sani karangiya shi ma muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sakan ya mashi da dukkanin lada akan tsayuwa da yake wurin ɗawainiya da kuma hidima da kai komo na ganin cewa masallaci ya tsayu sannan muna gabatar da godiya ta musamman ga ɗalibai umuman sannan musamman kuma ga 'yan shura da kuma duk mutumin da ya ba da gudunmawa da lokacinsa ko ƙarfinsa ko shawararsa ko dukiyarsa wurin ganin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan da'awa ta fita muna fata Allah ya sanya duk abin da aka bada na gudunmawa a cikin ma'auni na lada na alkhairi na alkiyama sannan muna da ainihin masu kayan sarakuna daban-daban wasu suna ƙarƙashin gwamnati wasu kuma suna ainihin zaman kansu to muna jin hankalin mutane don Allah don son annabinmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsarin da za a nuna maka kama daga 'yan agaji 'yan hizba 'yan sanda sannan 'yan naku, man owo duk irin yadda suka yi haɗaka wurin ganin cewa sun fito da tsari nagartacce to da Allah muna sa ran a yi kokari a bi wannan tsari domin sanannen abu ne masallacin nan an saci shina sun fi sittin mashin mashin wanda aka sata na al'umma ya fi sittin wasu sakamakon rashin haɗin kai ne wani kuma a'a ibtila'i ne Allah subhanahu wa ya masa ya ajiye din yadda aka ce a ajiye ya bi umarni amma kuma Allah sai nufin ya gwada shi ba mamaki don ya kankare masa wasu laifuffuka nasa da ya gabata to amma sau da yawa akan yi sa'in sa da mutane ga inda za ka ajiye mashi ya ce a'a wani sai ya baka mamaki ma da tijon ne amma ya ce a'a ga inda za ka ce a'a shi yadda yake so haka zai to da Allah muna sa rai kuma muna kira ga 'yan uwa wannan ɗan lokacin insha Allah da za mu haɗu a kan teburi na alkur'ani muna so da Allah mu yi haɗaka gaba ɗaya domin insha Allah mu gudu tare sannan mu tsira tare abu na gab da ƙarshe kamar yadda na faɗa a cikin khutba zan yi kira ga mutum guda biyar na farko su ne malamai malamai wannan wata ne na alfarma a cikinsa aka saukar da alkur'ani a cikinsa ake gafarta zunubai an kukkulle ƙofofin wuta an buɗe ƙofofi na aljanna to bai kaitu ba ba daidai ba ne mutum ya fassara alkur'ani ya ci zarafin wani ɗan uwansa musulmi ko kuma ya soki ɗan uwansa ko kuma ya ɓata shi wannan ba daidai ba ne domin sautari wasu daga cikin malamai sukan ɗauki ramadan wata da ake kamun baki a cikinsa ake neman falala da lada sai su ɗauki wannan wani lausayi na baje koli a zagi wanda za a zaga sannan a ɓata wanda za a ɓata a shima wanda za a shima mutunci wannan ba daidai ba ne amma kuma duk da haka kuma haka ɗin bai ci karo ba kuma ba zai hana ba abinda ba daidan ba ne a cewa mutane ba daidai ba ne. misali kamar kaga wani mutum yana zagin sahabbai wannan ba laifi ba ne ka mutane bayanin wannan ba daidai ba ne. ko kaga wani mutum yana cin mutuncin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jefe su misali da fasikanci ko kuma ya ce mazunata ne ko barayi ne ya zambilla to wannan don malamin da ya ja bakinsa ya shiru akan irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tambaye ta ko kuma mutum ya halatta zina da sunan wani abu wai shi mutu'a to wannan ba daidai bane malami ya ja bakin sa ya shiru duk gaba da ta zo wacce ta samu ya zama dole ne akan malami ya yi wa duniya bayanin ga halin da ake ciki ga al'amarin da yake shine daidai saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min bayyinati wal huda من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون don mutumin da ya ɓoye abinda Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya iya yi bayanin abinda shi Allah ya ce a bayyana to wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai la'ance shi mala'iku ma za su la'ance sa sannan masu la'ana za su la'ance shi kenan kaga da ka daɗaɗa ma ɗan adam Allah ya ci shi da kai gara ka fusa ta ɗan adam Allah ya da kai jama'a ta biyu su ne ainihin wato talakawa talauci jarabawa ce sannan idan ta sami mutum bai kamata ya manta Allah subhanahu wa ba har kullum ya kamata ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ya kuma dangana amma sau da yawa rashi yakan sa mutum ya faɗi magana wacce idan ka auna ta a cikin tauhidi tana iya fidda shi cikin musulunci ni da kunne na na ji mutumin da yake cewa da a ce an haifan masa sahabi a yanzu gara a bashi naira kaga wannan ba daidai ba ne. saboda ba ma fahari ba mahaddacin qur'ani idan aka baka shi a gidanka hadisi ya inganta akan cewa zai keta ma iyayensa to ina ga sahabi kaga ake so da yawa wato ainihin talauci yakan sa mutane su fita daga ma'auni na tauhidi har ma akwai wanda ake bani labari yana cewa wai shi akan dukiyarsa ko da mala'ika ne zai iya faɗa kaga wannan kalma ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba dan haka idan talauci yayi talauci to ka maida al'amarin ka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah shine ya jarrabe ka kuma in lokacin yayi maka yayi zai yayi sannan mu yawaita neman rangwame da kuma addu'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sau da yawa yakan faɗi ya rabbi yassir wala tu'assir ya Allah ka sawwaka Allah kar ka tsananta sannan kuma yakan ce Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla innaka idza ma shi'ta taj'alu as-sa'ba sahla wato Allah babu wani abu mai sauki sai wanda ka sawwaka domin kai in ka so kana mai da matsanaici ya koma mai sauki don haka ya kamata a yi haƙuri a dangana sannan kuma a iya matalauci kuma a kame ma baki don ɗaya daga cikin fitattun malamanmu yana cewa na auna na ga daga cikin laifuffukan da ke kai mutane wuta na ga laifi dubu tamanin dukka maɓuɓɓugansu baki ne bakin nan shine zai kai ɗan adam wuta don haka sai mu yi ƙoƙari mu kame bakinmu mutane na uku su ne ainihin 'yan kasuwa 'yan kasuwa an jarrabe mu da su mu su ma an jarrabe su da mu babu imani babu tausayi ya zanto Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dama wanda mutane za su samu rangwame su huta su dara su ji daɗi amma sai ka ɗauki wannan a matsayin wata dama wacce za ka ƙuntata ma 'yan uwanka musulmai wannan ba daidai ba ne yanzu ka tafi kasashe irin saudiya misra suriya lubnan irin su qatar duk kasashen nan da za a ce maka na larabawa ne abinda ka sani wanda ake sai da shi naira arba'in za ka samu an katse kudin an raba shi gida biyu ana sai da shi naira ashirin saboda ana ba da special discount wato alkhaf wato ana ba da ainihin wato deduction musamman ana rage kuɗi to menene yasa suke wannan saboda ainihin mutane su ji daɗi to amma ka duba halin da mu muke ciki a yau in ka duba wake buhun wake yanzu ya kai naira dubu ashirin da shida buhun masara ya kai dubu goma sha biyu buhun gero ya kai sha ɗaya da wani abu wani wurin har sha uku suga da ake samu bakwai yanzu ta yi tashin gauran zabi ta koma goma. sannan idan ka bibiya za ka ga waɗanda suke fitar da waɗannan kayayyaki suna saidawa wato sun siyo ne tun wani lokaci mai tsawo yana ajiye ba mamaki tun waken nan na dubu sha biyu su suke da shi amma kuma sun ajiye yanzu da ya kai dubu ashirin da shida sun fito da shi saboda suna ganin lokacin da za su ci gajiya ya yi. to mu sani don mutumin da babu tausayi tattare da shi ba kuma nufin sai ya tausaya ma al'umma ba to mu sani ce ma Allah subhanahu wa ta'ala shi ma bai tausayinsa ba kuma zai tausaya masa ba ba kuma zai rangwanta masa ba saboda wallahu fi auni al'abd ma dama al'abd fi auni akhi shi bawa yana cikin samun taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da kariya matuƙar shi ma yana da tunanin ya taimaki ɗan uwansa wannan shine abin da aka tafi aka ban a baya Ƙwai yanzu misali da ana sai da shi 650 bakwai, daga kwanaki biyar baya ya koma ɗari da saba'in wai akan sari yanzu kafin azumi ya rufa in ba taimakon Allah ba sai an saye shi dubu ɗaya. sannan ka duba shinkafa wacce da akan siye ta dubu takwas da ɗari biyar amma yanzu ta koma a kan sari ana siyanta dubu ainihin goma sha bakwai ana siyanta dubu goma sha bakwai wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne ya kamata mutane su tausaya mutane ana cikin wani irin yanayi to 'yan kasuwa da Allah subhanahu ta'ala ya ba su dama ya kamata a ce su yi rangwame sannan su tausaya mutane na hudu su ne mawadata akwai mutane da Allah subhanahu ta'ala ya ba su dukiya to Allah subhanahu ta'ala ya kiraye su akan cewa su fitar da dukiya domin su taimaka ma mutane na faɗa jiya a wata muhadara da na gabata. akwai wani analysis da aka yi bincike aka gane cewa a duniya akwai mutum sittin da uku masu kuɗi a duniya abinda suka mallaka su idan za a raba ma mutanen duniya mutum biliyan biyu za su ci gajiya kuma za su samu tagomashi amma su da uku suke juya wannan ainihin dukiya to idan ka dawo cikin mu nan za ka samu waɗanda suke da rijiyoyin mai a ƙasan nan mafi yawa za ka samu musulmai ne 'yan arewa sannan waɗanda suka fi kowa tsananin baƙin talauci da rashi za ka samu musulman ne kuma 'yan arewa ashe kenan da mutane suna ba da dukiyarsu yadda ya kamata su bada ban ce za a rasa matalauci ba amma za a rage raɗaɗin talauci a don haka muna kira ga mawadata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwadaitar ya yi kira musamman a irin wannan lokaci da muke fuskanta irin wannan lokaci bariya za ka dinga ganin motocin gero suna kai komo motocin suga suna kafa da marwa motocin shinkafa da madara suna kai komo amma yanzu hali da ake ciki na tsananin baƙin talauci ban fasan ko a wuraren ku ba amma ni a unguwanmu ban ga irin waɗannan motocin suna kai komo ba ashe in masu kuɗi ba su fito sun taimaka ba wato mutane za a shiga wani irin yanayi na tashin hankali da fitina da damuwa sannan taimakon nan ba wai sai ka tara dukiya ba ni a matsayina a daidai iya yadda nake iyawa to in samu koda mutum ne guda ɗaya in ja shi gidana in sanya masa kwano in ce duk sanda aka buɗe baki ya zo ya anshi in tuwo na dafa ya ansa in shinkafa na dafa ya ansa dukkaninmu kowa a cikin ɗari in za mu samu mutum talatin kowa ya ja mutum ɗaya ban ce wai ka ɗaure ba za ɗaurewa sai Allah ta'ala a cikin wannan watan kawai to ina tabbatar maka insha Allah za mu taimake yan uwanmu Sama amma ba haka muke ba akwai wani kuɗi ya masa yawa za a soya kwai a zuba. akwai wani kuɗi ya masa yawa za a dafa shinkafa a zudda ba daidai ba ne. yi ƙoƙari ka samu mutum ɗaya wanda ka san yana cikin rashi kai ko da baka da mata misali don kana iya cewa ba ni da mata to ka yi kokari a yi ni idan har za ka iya samun ɗari biyar to ka nemi wanda ka fi kai kuma ka bashi ɗari biyu wallahi ka taimake shi saboda na ba da labari a muhadarar da na gabatar jiya akwai yarinyar da ta mutu saboda naira ɗari uku naira ɗari uku wanda wani kafin ya zo nan ila ya sa katin ɗari biyar amma ruwan da za a ƙara mata babu ɗari uku a don haka wannan abu ya sanadiyar mutuwarta mai yasa saboda masu kuɗi ba su taimako yadda ya kamata a taimaka a kamaru ina jin rediyo wani lokaci ina jin ko a duwala ne ko a ina ne akwai matar da aka kai ta asibiti tana naƙuda za ta haihu saboda rashin kuɗi da za ta baya asibitin nan suka ce ba za su anshe ta ba me zai faru sai 'yan uwanta suka siyo reza suna kuka suna mata operation suka feɗe ta suka fito da wannan yaro to al'umma a ce rashin. ya kai ga haka sannan kuma mawadata ba za su taimaka ba idan mutane sun san falalar taimako musamman a wannan wata wallahi kai ba za ka tara dukiya kana cikin yalwa da jin daɗi ka sa mai kyau ka hau mai kyau ka shiga mai kyau ka auri kyakkyawa ka ci mai kyau amma a ce ɗan uwanka na cikin rashi kuma hankalinka na kwance annabi ya ce duk wanda ya wannan ba ma mumini ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka muna kira ga mawadata dole ne su yi abin da ya kamata wurin taimaka ma 'yan uwansu mutane na ƙarshe su ne mahukunta waɗanda shugabanni sun shiga sannan kuma 'yan siyasa lallai ba mamaki sun sani to su ƙara sani ba mamaki ya zanto ba sani ba al'amari ya dame al'amura su rikirkici domin mutumin da yake taimako a jiya yau ya koma shi yake nema a taimake shi sannan abin da kake iya yi a jiya ba tare da ainihin kaji wani abu ba yau sai ka yi dabaru kake iya gudanar da shi saboda al'amura sun juya to lallai muna kira ga mahukunta a ɗauki mataki na gaugawa a ɗauki matakin da ya dace wurin taimaka wa mutane wurin fidda su cikin wannan ƙangi da ake ciki shekaran jiya akwai gidan man da na je na sha mai sai muke hira nake ce musu da Allah a yau din nan za ku iya gaya mani motoci nawa ne suka zo suka yi sai yake mani shi mataimakin manaja ayyumin yau gaba ɗaya tun daga takwas har shidan yamma mutum ɗaya ne ya zo ya furta a gidan manna kenan abin da muke iya fahimta wuri ya yi wuri wuri ya yi wuri abubuwa sun tsawala. don haka muna kira ga mahukunta dole abin da ya kamata a yi ya kamata a aiwatar da shi naka fa sai naka tillikin wuya sai maƙoƙo sannan kuma a lokacin iska ake cin 'ya'yan majanjami. don hannunka bai taɓa riƙe ba ka dace kai ba sai dai ka nemi yadda za a yi a daidaita shi a don haka dole ne a san abin da za a yi domin akwai wasu yanki wanda dama a baya suke kuma an aka ci gaba da hakan to fa ba za su taɓa ɗagawa ba za su ta komawa bayan? don haka a yi mai yiwuwa duk abin da ya dace wurin ganin cewa mutane sun samu tagomashi ya kamata muna kira ga mahukunta kama daga 'yan siyasa sanatoci gwamnoni shugabanni da 'yan majalisu duk abin da ya kamata ya kamata su kuma ba laifi ba ne don Allah ya mallaka maka dukiyar mutane ka taimake su wannan ba kuskure ba ne don ya tabbata a cikin suna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mulki baya kafuwa sai da abubuwa guda biyu haƙurin tafi da mutane sannan kuma da kyauta kuma shi annabin yana yi sallallahu alaihi sallam, domin akwai mutane manya fitattu idan aka samu ganima annabi ya ware musu wani abu alaihi salam saboda a ƙarƙashin su akwai talakawa akwai mabiya annabi yana ba su domin su gudanar da mutane don haka ba laifi bane kuma sannan a tsarin ƙasa da dokar ƙasa ta baka dama akwai abin da in ka taɓa wannan constitutionally an ce kana da dama za ka iya gudanar da shi to in ko haka ne menene zai sa mutane da suke cikin talauci musamman wani yanki su ba za a tallafa musu ba don haka muna kira ga mahukunta ya kamata wuri yayi wuri ba daidai bane mu tsaya mu rufe baki kawai mu tsaya mu ce eh ai shi kenan ba dai duk wanda yake maka daidai ake tafiya bai gaya maka gaskiya ba a don haka a ƙarshe yadda na faɗa muna son shugaban ƙasan nan kuma muna masa kyakkyawan fata amma kuma muna jin raɗaɗi a cikin jikinmu don haka abin da ya kamata ya kamata yi muna fata Allah subhanahu wa ya yi masa taimako ya haskaka masa hanya ya tabbatar da shi akan daidai ya nuna masa gaskiya gaskiya ce kuma ya nuna masa ƙarya ƙarya ce ya kyamaci wannan kuma ya bi wanci a dab da ƙarshe muna maraba ga sabon sarki na bypass da shi da mai anguwa alhaji isa shine wanda allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa wannan kujera da shugabancin wannan yanki na sabon gari bayan rasuwan marigayi malam ahmad rufa'i muna fata allah shi ya ji kansa da gafara ya ainihin gafarta masa zunubansa shi kuma sabon sarki da allah ya nada muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya taimake shi da taimako irin nasa ya kuma ba shi haƙurin tafi da mu talakawansa domin dole ne zai ga wauta misali to sai ya yi haƙuri a matsayinsa na shugaba idan an ga abin da ba daidai ba sai a kira sai a tsawata domin yanzu kai ka zama babba da mai son ka da mai ƙin ka duka naka ne dole sai ka ja a jiki domin masarauta ta zauna lafiya ya zanto an gudu tare kuma an tsira tare muna fata Allah ya maka kyakkyawan taimako kuma duk abin da zai zame maka fitina a wannan abu Allah ya nisanta ka da shi abin da zai zame maka alkhairi Allah ya taimake ka a kansa kuma ya tabbatar da kai a kai ba za mu fara tafsiri ba ba tare da mun yi ma ɗan uwanmu Sheikh Bello Adamawi addu'a ba domin duk irin wannan lokaci idan ya zo mukan ji raɗaɗi domin mun yi rashin ɗan uwa na jini muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da gafara kyawawan ayyukansa Allah ya haɗa shi da su kurakuran da ya yi Allah muke roƙo ya gafarta masa mu kuma idan ta mu ta zo Allah ya sa mutu da imani shi kuma wanda yake kujerarsa ya zo Allah ya taya masa to insha Allah za mu buɗe tafsiri muna cikin sura ta bakwai kamar yadda muka kwana a bara suratul araf wato sunan katanga ko kuma sunan garu kamar yadda ake cewa katangar larafi ita ce sura ta bakwai a cikin alkur'ani mun kwana akan aya ta ɗari da saba'in ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake a wancan lokaci walladina na bil kitabi wa aqamu salah inna la nudhi'u muslihin in sha Allah yau za mu tashi akan aya ta ɗari da saba'in da ɗaya a cikin wannan sura ta araf malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ sura kamar yadda muka sani ta faro ne da baƙaƙe waɗanda yake kurmayen baƙaƙe kamar yadda ake cewa alif lam mim sad sannan ta dinka ba mu labarin annabawa kama daga kan annabi nuh laqad arsalna nuhan ila qaumihi qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum azaba yawmin adhim bayan an ƙara labarin annabi nuh alaihi salatu wassalam aka shiga labarin annabi hud bayan an gama da shi aka shiga labarin annabi salih bayan an gama da shi aka shiga labarin annabi shu'aib annabi lut bayan an gama da shi aka shiga labarin annabi shu'aib a lokacin da aka karkare labarin annabi shu'aib a cikin sura gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala sai ya jawo ainihin hankalin duniya gaba daya walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la alaihim barakatin minas sama'i wal ard ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكتبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ألا يانون كيوا سبحانه وتعالى wa ابن سبحانه وتعالى mutane sun aminta da talarar Allah subhanahu wata'ala mutane suna aiwatar da abin da suke so sabanin umarnin Allah subhanahu wata'ala a don haka sai aka buɗe wani babi ina son mai da mu baya can sannan mu zo mu shiga tarihin banu isra'ila mu ji irin tsananin butulcin da banu isra'ila suka yi wa Allah subhanahu wata'ala Allah sai ya dawo da mu sai ya fara ba mu labarin annabi Musa ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين an fara labarin annabi Musa Allah ya ba shi ayoyi bayan an zo an yi karin batta da annabi Musa da Fir'auna aka zo aka halakar da Fir'auna banu Isra'ila suka koka ma annabi Musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون سنكوكا فرعون يا ترساسا يا مطامنا يا كشيمو يا ولاك أنتامو النبي موسى يتيكو يهقري سيوي زنتو الله سبحانه وتعالى zai rinjayar da ku akan fir'auna da mutanensa zai ɗauki ƙasa ya danka muku ita ya jibinta muku ita domin ya gwada imanin ku ya ga abin da za ku aikata wannan kuma shine abin da zo ya faru Allah subhanahu wata'ala ya halakar da fir'auna wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun bayan an halakar da su abin da ya kamaci banu Isra'ila ya kamata su gode ma Allah subhanahu wata'ala amma ba su yi ba ana nisantar da su wajawazna bi bani Isra'ila al-bahr فأتوا على قوم يعكفون, يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون كود أكا نيسانتر كود أكا كؤتر كود أكا tseratar daga makiyinku wanda baya kaunanku gaba daya mai ya kamata ku yi ya kamata ku gode ma Allah subhanahu wataala amma banu Isra'ila ba su yi ba ana tseratar da su da suka samu suka ga sun sha sai suka ga wasu mutane suna bautan gumaka sai suka ce ya kai musa mu ma kai mana wani allan daban ba wancan ba kamar yadda mutanen nan muka ga su ma suna bautan wannan allah kaga saɓawa na farko kenan bayan an wuce wannan annabi musa ya tsawata ya tsawata sai suka ce suka yi masa barazana wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin kai Musa duk irin yadda zaka zo mana da ayoyi ka gwada mu wai don mu yadda da kai wallahi ba za mu yi imani da kai ba kaga sabani na biyu kenan fa arsalna alaihim at-tufana wal jawada wal qummala wad dafadi'a wad dam ayatin mufassalat aka karantar da su ayoyi daban-daban aka aika musu kwarakwatai a cikin gashin ka sai ka ga kwarkwata duk inda ka san akwai gashi a cikin jikinka sai ka samu kwarkwata ta fi dubu ɗaya a cikin jikinka aya ce ga banu isra'ila sannan kwaɗi duk abin da ka rufe sai ka samu kwaɗi sun fi ɗari a cikinsa aya ce ga banu isra'ila aka jarrabe su da jini duk abin da ka ajiye wanda yake na ruwa ne ruwan sha ko ko wani abu da ka matse don ka sha ko kullun koko sai a waye gari a koma ya zama ainihin jini aka jarrabe su da fari duk inda ka shiga a cikin ɗakin ga in ka kunna ƙofa sai ka samu fari sun biyo ka sun fi dubu ɗaya annabi musa alaihi salatu wassalam ya ce waɗannan ayoyi ne ake nuna muku ko za ku yi imani amma bai sa banu isra'ila su yi imani ba aka tsallake wannan bayan an tafi allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qatta'nahu musnata ashrata asbaqan umama allah sai ya rarraba su gidaje guda goma sha biyu da adadin kabilu irin nasu Allah ya ce ga abin da yake so gashi za ku zo ku ce kun yi imani ku shiga kuna sujjada sai suka dinga shiga wannan ƙasa suna jan gindi maimakon su ce sun tuba Allah ka gafarta mana zunubanmu sai suna faɗin kalmomi saɓanin abin da annabi Musa ya ce Allah ya umurce shi da su faɗi waɗannan kalmomi saɓani na gaba bayan an gama wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sake musu jarabawa da batun kifi Allah ya ce ba na son ku fita kamun kifi ran asabar amma kuma ran asabar din nan kifi an fi kama shi don ko baka sa kwami ba idan ka durƙusa kana iya kama kifi da hannunka sai suka fito da wata tsirfa sai suka ce to tun da ran asabar ne ba a so mu fita za mu dana kwamin mu ranan asaba ko kuma mu dana shi juma'a idan ya zanto kifayen sun taru a cikin kwamin to sai ran lahadi sai mu je mu kama abun mu ai kaga ban fita ran asabar din ba kaga banu isra'ila shine Allah ke gaya mana was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون كم هيك سوى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاطئين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه هذا وقت آيوي باين أنقم وننقب هذا to alqur'ani adalci irin na alqur'ani duk yadda kake faɗa da mutum in yayi kyakkyawa ka ce yayi kyakkyawa amma idan ya saba sai ka faɗi irin abin da ya na kuskure ka ce bai daidai ba alqur'ani sai yazo ya wanke su yace wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun ba dukkan su bane mutanen banza yana daga cikin wasu al'umma tsiraru daga cikin mutanen annabi Musa suna faɗin gaskiya suna shiriwa ga gaskiya sannan suna aiwatar da gaskiya ashe nan kuskure ne ka tara mutane gaba ɗaya ka ce dukkan su mutanen banza ne babu na gani dole ko yaya mutane suka lalace ba za a rasa nagartacce a cikinsu ba wannan shine abinda da yawa daga cikin mutane suka rasa abinda da yawa ba mu gane ba sai ka ɗauki mutane gaba ɗaya ka dunkula ka yi musu kuɗin goro ko dai ka ce duk mutanen banza ne ko kuma ka ce a'a dukkaninsu nagartattu ne a'a a cikin nagari akan sami bara gurbi yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita min al hayy sannan a cikin bara gurbi kuma akan samu nagartacce wannan shine yaran alqur'ani bayan an gama waɗannan abubuwa gaba ɗaya yanzu ayar da Malam ya karanto mana sai aka shiga wani babi sabo Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idna faqna al-jabal annabi ga yama mutananka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da aka ɗaukaki dutse a saman banu isra'ila ka annahu zulla idan kaga dutsen kai ka ce kamar inuwan girgije ne wanda yake ya tato bi ma'ana an ce da su ku bi at-taura ba su yi ba an ce ku yi wa annabin ku da'a ba su yi ba domin sun ce sami'na wa asaina wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufri duk abinda aka sa banu isra'ila ba za su yi ba annabi musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da ta kai ga yana cewa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin Allah ba zan iya da mutanen nan ba mutane ne kangararru fadararru wa tsatsula la tasula alannu ya Allah ka raba tsakanina da su ba zan iya ɗaukan jibintan kowa ba idan ba ɗan uwana haruna ba a kenan kaga al'amari ya kai wuri Allah subhanahu wa ta'ala sai yana nufin ya jarraba su sai ya ɗaukaki dutse a saman su haka idan kaga dutsen kai kake kamar inuwan girgije ne wa bannu annahu waqi'un bih banu isra'ila sai suka yi tsammanin wannan dutse zai faɗa masu Allah ya ce zo ma bi quwwa ku yi riko da abin da muka ba ku da ƙarfin tsiya waskuru ma fihi la'allakum tattaqun sannan ku ambaci abin da ke cikin sa na hani da umarni ko ku za ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala a lokacin da aka daga dutsen misali kaga kamar dutsen nan da ake cewa zumarok Allah subhanahu wata'ala sai daga shi ka toka aka ce da banu Isra'ila ko dai ku bi dokan addaura ko dai ku yi wa annabin ku da'a ko kuma wannan dutse ya rubuta maku sujjadar da ake so su yi shine irin sallar da yan farisa suke yi a yau ban san ko kun taba gani wata sallar da farisawa suke ba a yau wacce ake sujjada ido daya ido daya a sama an taba ganin ta to banu isra'ila da aka ɗauka wannan dutse a saman su sai suka yi sujjada suna kallon dutsen sannan idan su ɗaya na ƙasa wai saboda in zai faɗo su tashi su yunkura muna fahimta wannan shine dalilin da yasa muke cewa da farisawa da yahudawa asalin aƙidunsu guda ɗaya saboda har yanzu a farisa suna irin wannan sallah a hotuna a whatsapp ko facebook ko youtube in ka duba za ka dinga ganin irin wannan salloli sallah a shagide ana yin ta ido ɗaya na ƙasa ido ɗaya na sama wannan ita ce asalin wannan sallah shi yasa ibnu kasir yake cewa babu wani mutum ba yahude face a wannan lokacin sai da irin wannan sujjada idan shi guda ɗaya a ƙasa sannan kuma idan shi guda ɗaya a sama muna fahimta saboda sun ƙi dokan Allah subhanahu wataala banu isra'ila wasu mutane ne waɗanda ba su imani sai sun ga bala'i ta su sannan suke imani malamai sai suka yi ƙoƙarin mana bayani daga ma'anan kalmar da ake cewa nataka in an ce nataka yana ɗaukan ma'anoni da yawa amma daga ciki yana ɗaukan samaita in ka ce na taktu bi ma'ana na ɗaga ko kuma na taktu bi ma'ana mace mai yawan haihuwa ana ce imra'atun natiq ko kuma taq mace mai yawan haihuwa saboda ainihin kamar tana sakin ƴaƴayen ne a lokaci ɗaya malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan abu ne domin ya jarrabi banu isra'ila ko su za su ji tsoron Allah amma ka duba irin kangarewa irin ta banu isra'ila kaɗan ne daga cikinsu waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala sannan suka bi annabi Musa shi yasa akwai bambanci tsakanin Yahudawa da Kiristoci su Kiristoci sun fi Yahudawa sauƙin mu'amala kamar yadda Alƙur'ani ya faɗa latajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أتكن wato kiristoci sun fi sauƙin mu'amala fiye da Yahudawa saboda in ya yi bincike ya gane gaskiya yana iya barin abin da shi ya fahimta sannan ya koma ma wannan gaskiya amma ba Yahude zaka duba ka ga zamanin annabi gaba ɗaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin yahudawa waɗanda suka yi imani da annabi alaihi salatu Salam, za su ƙididdigu a 'yan yatsu ba mutane ba ne masu yawa saboda su suna faɗa da wannan annabin alaihi salatu Salam sannan kuma su a tunaninsu suna ganin cewa babu wanda Allah yake so fiye da su wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ne ƴaƴayen Allah mu ne mafi soyuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a don haka shi sa ba su yarda da wani addini ba ba su yarda da ainihin su su bi ba sai dai su a bi su duk yadda al'amari zai kai ya juyo banu isra'ila suna ganin sun fi kowa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a don haka shi sa suke batanci ga annabi suke zagin sa su wulakanta sa domin suna ganin su ne ya fi dacewa da cewa sun anshi wannan annabta ba larabawa ba na وإذ أخذ ربك من بني آدم من ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الله سبحانه وتعالى zai mana bayanin wani alkawari da ya ɗauka tsakanina da shi tsakaninka da shi tsakanin su da Allah kuma tsakanin ita da Allah subhanahu wa ta'ala babu wani mutum daga cikin mu face Allah subhanahu wata'ala ya kulla wannan yarjejeniya tsakaninsa da shi akan cewa zai bauci Allah subhanahu wata'ala ba zai yi kafirci ba Allah kuma yace zai bashi abincinsa baya bukatan wani abu a wurinsa na arziki la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa amma yarjejeniyar da aka kulla tsakaninmu da Allah subhanahu wata'ala akan ba za mu bauci kowa ba sai Allah subhanahu wata'ala a don haka idan ka koma cikin alkur'ani za ka samu akwai alƙawura guda hudu ne a cikin alkur'ani alƙawari na farko Allah ya ɗauki alƙawarin tsakaninsa da banu Isra'ila wa iz akhadna mithaqa bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana ambata masu a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki yarjejeniya alƙawari tsakaninsa da banu Isra'ila ba za su bauci kowa ba sai shi Allah subhanahu wata'ala sannan ba za su haɗa shi da kowa a wurin bauta ba alƙawari na farko kenan cikin alƙur'ani alƙawari na biyu alƙawarin da Allah subhanahu ya ɗauka tsakaninsa da annabawa cewa idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo duk gaba ɗaya annabawa za su yi masa mubaya'a za su yadda da shi za su taimaka ma da'awarsa sannan kuma sun yadda akan shi ne Allah ya bibita a kansa subhanahu wata'ala وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين القول نبي كنا القول أكو shine alkawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka tsakaninsa da ɗaiɗaikun annabawa وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا الله سبحانه وتعالى ya ɗauki alkawari tsakaninsa da annabi Nuh zai isa masa da da'awa ya ɗauki alkawari tsakaninsa da annabi Ibrahim tsakaninsa da annabi Musa tsakaninsa da annabi Isa tsakaninsa da annabi musallallahu alaihi wa akan cewa za su isar da dukkanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce su da su isar a don haka shi sa Allah ya kore coge da kwange da kuma ha'inci ga duk wani annabi wa ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas don Allah ya riga ya dauki alkawari tsakaninsa da su akan cewa za su isar da abin da ya umurce su a don haka wani mutum ya bayyana ya gaya maka cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyadan billah ya ɗauki wani abu ya baiwa wani mutum daban ko ko a'a ya asirta wani al'amari wanda daga shi sai wani wanda bai gaya ma kowa a cikin al'umma ba wannan a duk duniya babu makarici irin wannan dan adam ne mai yasa saboda ya karanta alqur'ani yana kokarin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɓoye wani abu wannan ko ba zai yi ga annabi ba saboda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya kulla yarjejeniya tsakaninsa da dukkanin Annaba wannan. sannan a khutbatu hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kalli sahabbai ya tambaye su yace Allah subhanahu wata'ala zai tambaye ku game da ni famaza antum qa'ilun mai za ku ce da Allah subhanahu wata'ala suka ce na tadu annaka ballak za mu ce ka isa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya daga hannunsa yace to ku shaida Allah ina shaida maka cewa na isa to ta ina ne aka samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai asurta wata magana ya ce da wani mutum kai ne khalifa a baya na tsakaninsa da shi ba tare da ya sanar da al'umma ba kaga a cikin wannan magana akwai tuhuma ga annabi alaihi salatu wasalam in ka ce annabi wannan magana to akwai ɗayan abu guda biyu na farko ko dai shi annabin yana tsoron al'umma kan su yi masa bore wannan ko ba zai yiwu ba ko ko a'a ya faɗi wannan ne domin kusancinsa da wannan mutum to ya ɓoye abin da Allah ya umarce shi da yi dukkaninsu ko guda biyu babu abin da zai yiwu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam in ko kace eh akwai rubutaccen rubutu da annabin yayi haka tsakaninsa da wani to sai mu tambaye ka ce to shi wannan din mainene yasa bayan annabi ya gaya masa shine khalifa a bayansa daga shi sai shi mai yana shi zama khalifa shi ma akwai ɗayan abu guda biyu ko dai ya zanto ya bin umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dan me zaka ce da shi asumi baya kuskure in dai ya ƙi ya hau bai hau ba kai tsaye to kakka ce da shi ma'asumi dan da aka sa shi bai yi ba to in ko bai yin ba ko ko shi ya san da wannan to dan me yasa bai ma duniya bayani bai ce ai ni ne aka ce zama khalifa a bayan annabi saboda ya gaya mani me yasa bai wannan ba a don haka wannan shine alkawari na uku Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki alkawari tsakaninsa da ɗaiɗaikun annabawa za su isar kuma sun isar alkawari na hudu shine wannan wanda muke magana an rike shi tsakanina da Allah subhanahu wa ta'ala kai ma Allah ya ƙulla wannan alkawari tsakaninka da shi a can cikin yasin yana cewa alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa laqad wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katiran afalam takunu taqilun Allah ya ɗauki alkawari tsakaninmu da shi subhanahu wata'ala ba za mu bauci shaidani ba domin shi makiyi ne gare mu mai bayyanannen kiyayya haƙiƙa wannan ita ce tafarkin Allah subhanahu wata'ala mu bi ta wannan ita ce hanya madaidaiciya shedanin nan ya ɓadda mutane zamunna da yawa gabaninku shin wai ku ba za ku hankalta ba a don haka shine idan muka koma nan Allah yake cewa wa annabi karanta wa mutanenka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akhadha rabbuka min bani adam a lokacin da mahaliccinka ya riƙa daga tsatsan annabi adam min zuhurihim daga bayyakin su zurriyatahum wato zurriyoyinsu wa ashhadahum ala anfusihim ya shaidar da su akan kawunan su alastu bi rabbikum shin ba ni bane mahalicin ku ba ni na halicce ku ba qalu sai duk gaba ɗaya rankatakaf bala suka ce eh shahidna ya Allah mun shaida kai ne mahalicin mu an taqulu yawmal qiyamah domin kar ku kuskura ku ce ran alqiyama inna kunna an hadha ghafilin lalle mu mun kasance masu rafkana ne daga wannan alƙawari a ƙarƙashin wannan aya malamai sun yi bayani da dama an samu a cikin asa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shaidar da sashin mu akan sashi yace alastu bi rabbikum ba ni ne ku ba qalu bala mutane gaba ɗaya sai suka ce eh Allah kai ne mahaliccin mu sai mala'iku suka ce mu ma shahidna mun shaida cewa Allah kai ne mahaliccin bayi hadisi ya tabbatar da wannan a wani kaulin malamai suka ce a'a magana duk gaba ɗaya ta mutane ne alastu bi rabbikum shin ba ni ne mahaliccin ku ba qalu bala mutane gaba ɗaya sai suka ce eh kai ne mahalicin mu shahidna ya Allah mun da kai ne mahalicci a yau da kuma gobe wato malamai sun yi bayani da dama karkashin irin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala sai ce an taqulu yawmal qiyama domin kada ku ce ran alqiyama inna kunna an hadha ghafilin lalle mu mun kasance rabkanannu mun rabkana daga wannan alkawari ya Allah ba karki wannan alkawari tsakaninmu da kai ba an samu a cikin asar da kuma sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani alƙawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke shi tsakanin mu da shi za mu bauce shi za mu kaɗaita shi ba za mu haɗa shi da wani a cikin bauta ba hasali ma babu wani abin bauta idan ba shi ba amma wasu daga cikin mu sai suka cika wannan alkawari wasu daga cikin mu kuma suka fanɗare ya tabbata a cikin sahih hadisin bukhari da muslim rahmatullahi alaihi wa na abu huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra kowane mutum da ka gani ana haihuwansa ne akan musulunci amma fa abawahu iyayensa guda biyu yuhawwidanihi su ne suke mai da shi ba yahudi aw yunassiranihi ko su mai da shi ba nasari aw yumajjisanihi ko su mai da shi ba majusi amma duk mutumin da ka gani fitrata Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqi Allah ذلك الدين na ولكن أكثر الناس wannan shine addinin Allah subhanahu wata'ala Allah ya halitti mutane akan wannan addini babu sauyi ga halittun da Allah subhanahu wata'ala yayi wannan shine tsayayyen addini amma da yawa daga cikin mutane ba sani ba a don haka shi yasa alkawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka mu da shi za mu bauce shi ba za mu saba masa ba shi yasa ibnu qayyim al-jawziyya rahimahullah yake cewa duka zunubi gaba ɗaya na duniya mafaransa abubuwa ne guda biyu ko dai aikata abin da aka ce ka barsa ko kuma barin abin da aka ce ka yi zunubi ba shi da abubuwa guda uku su ne dukkanin zunubi gaba ɗaya in ka kalle ta asalinsa guda biyu ne ka ƙi yin abin da aka sa ka yi ko kuma a'a abin da aka ce karka yin kaje ka aikata a don haka akwai alkawari mai ƙarfi tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala ana nuna mani lokaci yayi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ararrai zuwa gobe za mu yi bayanin hadisai da yawa da dama waɗanda suka nuna mana irin alƙawarin da ya kullu tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala a don haka ƙarƙashin wannan alkawari ya tabbata a cikin hadisi duk yaron da ya mutu wanda bai kai balaga ba ana kyautata masa zaton ko da yaron kafirai ne ya yi mutuwa akan musulunci Matuƙar bai balaga ba ko da kafira ce ta haife sa ko da ba ma guje ne ya haife shi matukar bai balaga ba yana ɗan tayi yana yaronsa alƙalami bai gudana a kansa ba za mu karanto hadisi wanda ke nuna cewa in sha Allah wannan yaro makomansa ɗan aljanna ne me yasa saboda ya mutu akan musulunci innama Allah subhanahu wa ta'ala yakan kama bawa ne bayan ya kai minzalin da alƙalami zai gudana a kansa to Allah muke roƙo ya datar da mu ya raya mu akan imani sannan kuma ya ɗauki rayuwar mu akan imani abinda muka karanta daidai Allah ka bamu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah muke roƙo ya yafe mana wannan wata da muke fuskanta Allah ka sa mu fare shi a sa'a Allah ka bamu juriya da tsayuwa da lafiyar da zamu mu ka a cikin wannan wata sannan idan mun bauce ka Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin wanda za ka anshi su sannan kuma ka yanta mu daga cikin wuta subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik kafin mu rufe insha Allah za mu ba mai girma sarki yayi mana jawabi na sanya albarka duk da dai ba mu kyauta ba ba mu gayyaci sarki ba to amma kuma ya san yana da talakawa kuma shi sai mana bazata to bai kyautu mu tashi ba face ainihin sai mun bashi dama ya sanya mana albarka kuma mu ma mu masa kyakkyawan fata bai girma sarki sai ka gabata insha Allah assalamu alaikum ah, ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya bani wannan dama na tashi da dan ma jama'a da kike bayani wannan al'amari da muka karba yau da izinin Allah subhanahu sun suka dora ma kai kuma insha Allah ba dogon bayani zan yi ba su da za su gaba da ba mu shawara duk wanda ka mai kuskure sabon hanya muna fata za ci gaba da taimaka mana gurgurdan haji jama'a assalamu alaikum to mai girma sarki muna godiya sosai muna fata kamar da muka ce a farko shine za mu rufe kuma a ƙarshe allah ya taya ka riko ya sanya wannan masarauta ta ka zanto mai albarka kuma ya sa a samu albarku da 'ya'yan albarka a cikinta duk abin da zai zama maka barazana allah ya maka taimako a kansa abin da zai zama maka dalili na jagoranci da ci gaba da haɗa kan al'umma allah ya taimake ka a kansa Allah ya taimaka mana ya raya mu da imani ya kashe mu da imani ya tashe mu cikin mu'minai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك